إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرنا في مصيبتنا وقلبنا خير منها babu shakka mun rasa mala abubakar biro argungu wanda shi ne ciyaman na wakin kwamiti na wannan kungiya ta mu ta jama'atu idaratu da ya kama ta shugaban GBS Sheikh Abdullahi Balalau ke juyayin rasuwar Sheikh Giro Argungu wanda ya zayyana da mutum da baya kasa a gwiwa kan dukkan ayyukan alheri da ya sa a gaba abokin aiki mutumin kirki wanda babu wani abu da zaka ce malam Giro fi zuwa da'awa ya ce maka bari in shirya a'a a lokacin zai tashi sai bismillah yana kan hanya za shi gida bayan mun taso daga rano na ce an gayyace ni sokoto ga wata bukata da sokoto ya ce aiki gaba bari in wuce kai tsayin masu jika in na je gida sai in fito in dawo wurin taron kuma haka aka yi saboda haka duk lokacin da ka sa shi yin wani aiki ko aka ce tashi ga aikin da'awa baya kasa a gwiwa saboda haka wannan rashi mun ji shi wannan rashi lalle mun yi babban rashi amma babu abin da za mu faɗi sai irin abin da Allah madaukakin sarki ya da shi kalmomin mu dole mu mai da al'amari zuwa ga Allah muna fatan Allah ya ba mu hakuri ya ba wa sa hakuri ya kula da bayansa Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato cike mana wannan gurbi Allah ya gafarta mishi Sheikh Balalau ya ce za a gudanar da jana'izar marigayin a garin sa Argungu yau Alhamis din bayan sallar azahar za mu yi jana'izar sa a kuma mahaifarsa a garinsa nan wato argungu kuma insha Allah karfe biyu na rana ta da duk wanda suke kusa makwabta duk za a iya zuwa don a halarci wannan sallah ta jana'izarsa. Sheikh Balalawo ya tuna da rasuwar ɗaya daga manyan malaman GBS Dr. Alhassan Sa'id Adam Jos da har yanzu ake cin gajiyar ayyukansa. Gashi yanzu shi ma Sheikh Argungu Allah ya karbi abunsa. Gabanin wannan rasuwa ta Sheikh Argungu an taɓa samun lokaci sau ɗaya ko sau biyu a baya da aka yayata rasuwar malamin, inda lamarin ya zama ba haka ba ne. An yi wa marigayin tambaya a lokacin inda ya nuna hakan ya tunatar da shi cewa mutuwa na nan tafe. Gaggawa ne wala Allah kuma Allah yana a suratun nur la ta tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum. Kar ku yi zaton ya zama sharri gare ku amma dai alkhairi ne. Don haka an tunatar da ni cewa ina mutuwa fa ta dade. Saboda haka eh dai ina baku ku haƙuri a matsayin ku na 'yan jarida da masoya Shaggiro Gungu ya shahara ainun a fagen wa'azinsa na koyarwa a gida da kuma kan mumbari a ciki da wajen Najeriya da ma musamman a Makka da Madina. Nasiru Adamu Elika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.